Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma adani ya zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. kwamfalar kokowa karo na 41 ta cin takobi a maraɗi a yau da safe ne tawagar tilabiri ta isa birnin maraɗi za ku ji karin bayani. a mai kuma zanga-zangar lumana ta kungiyar fararen hula ta ranar 29 ga watan disamba domin kawo goyon ga sojojin nijar da kuma neman ficiyar sojojin kasashen waje daga nijar an hana ta amma kuma masu shirya ta sun ce sun ɗaukaka ƙara za ku ji ƙarin bayani sai kuma filinmu na musamman zai mai da hankali kan butun binciken cutar siga da hawan jini da aka fara yau da watanni biyu a wasu unguwanni mara galihu da ke nan birnin yamai yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. A Maraɗi an buɗe gasar kokowa cin takobi yau da yamma karo na arba'in da 41. Tawagar 'yan kokowa da kuma masu kula da 'yan kokowa na yankin Tilibiri sun isa Maraɗi a yau da safe. Lawali Adamu, daraktan jiha na da matasa da kuma sannan motsa jiki na walam kuma mamba na tawagar. na magana kan batun tarban da maraɗawa suka yi musu ga dai karin bayani a cikin rahoton muhammad mamman maraɗi zuwa muke nan da muka girku an tarbe mu da hannu biyu an ba mu ɗakuna. shugabanni gurin su daban yan ƙungiya daban masu ba da horo daban da kuma yan kokowa su ma a nasu bangare da kuma masu barkwanci a takaice dai ana ba mu abinci katifin kwana kowa ya samu wajen yana da kyau gaskiya ba laifi maganar tsaro ba matsala a kofar shiga da fita akwai jama'an tsaro da suke sa ido akan abin da yake shige da fita gaskiya abin yi ba wata matsala a hali yanzu dai Ƙungiyoyin fararen hula masu wato ƙawancen kaka da ya kamata su yi zanga-zanga a ranar Lahadi 29 ga watan Disamba a nan Yamai. Ta da zaune tsaye da kuma kawo rudani shine dalilin da hukumomin birnin Yamai suka ambato domin hana wannan zanga-zangar. amma tuni masu shirya zanga-zangar suka ce za su ɗaukaka ƙara. Mu saurari malamin Kaila Halidu mamba na kaka a cikin rahoton Salamatu Kadiri. An hana jerin gwanon ne saboda yana iya yiwa ya kawo saɓanin biyayya da doka. Alhali kowa ya gane ba haka abin yake ba. Kawai yana tabbatar da abin da shugaban ƙasa ya faɗa ne. Ba za su taɓa barin wani ya yi jerin gwano ba. Don mu 'yan ƙasa ba ma goyon bayan kasancewa sojojin Faransa. Don kada mu tabbatar da 'yan mu da kundin tsarin mulki na ƙasa ya bamu na yin shirin gwano. Babu hujjoji ƙayatattu shugaban hukumar da'irar birnin Yamai ya ɗauki wannan matakin ne kawai don ya kare kujerarsa. Mu dai mun san doka ta bamu 'yanci yin ƙorafi kuma za mu kai ƙorafinmu a gaban shari'a da ta kamata. Fasarar Mutari Muhammadu kenan ministan cikin gidan Nijar a cikin wani jabin rediyo na ranar Talata. an hana yawo da babura tun daga ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2020 a wasu yankunan tilaberi wannan mataki ya shafi ayoro walam abala bankilare bani bangu sai gotai torodi da kuma tilaberi a da safe gwamnan yankin ya gana da wakilan al'ummomi na matakai daban-daban alzuma imero wato mataimakin shugaban kaka tilaberi ya gamsu da matakin duka a cikin rahoton abdullahi muhammadu tare da moto kwamnin zirga-zirgar motuna dare da rana a cikin kwamin din da'irar tilaberi da sauran gundumomi gwamna ya ba da umarni ga magajin nan gari nasu ɗau ƙudurin guda. An san ko da wannan motunan hanyar samun abinci ne ga matasa a cikin kwamin ɗin Tilaberi. Akwai fiye da motuna ɗari hudu. Ku diba ku gani idan wa'annan matasan ba su da aikin yi cin mi za su yi. Mun san kuma dukkan malumman ba da karatu bisa motuna suke zuwa makaranta. Yawancin ma'aikatan gwamnati bisa moto suke zuwa aiki. Kiwon lafiya ne, ilimantarwa ne, tattalin arziki ne duka kan motuna ake zirga-zirgar. Abinda ba mu gane ba ba wata hanyar jalalo kan kudirin. Aiko akwai matakan sassauci da za a iya ɗauka kuma ba a baiwa mutane ba damar faɗin albarkacin bakinsu bale ma su ba da shawari da zai iya kawo daidaito. Kuma mun sani tsaron ƙasar Nijar tsaron kowa da kowa ne. de niger c'est la tout le monde. Fassarar Gungu Muhammad Dantani kenan waɗanda suka yi fama da Boko Haram da iyayen nasu a yankin Difa sun kafa wani kwamiti a wannan mako a Difa. makasudan haka shine na fuskantar duk wasu kalubuloli da za su cin karo da su Lawan Bukar ya haɗa mana wannan rahoto. Kungiyar Alternative Espace Citoyen ta girka wani kwamiti don wa'anda suka fuskanci bala'in yakin da 'yan Boko Haram suka haddasa a yankin Difa. Mara Mamadu, jagoran Alternative ta Difa, ya bayyana ma'anar girkin wannan kwamitin. Waɗanda suka tuba suka ajiye makamai da suke gudu Mariya suna bisa hanyar a saka su a cikin al'umma saboda tuni an sake su. Bayan wannan akwai waɗanda abin ya shafa. za iya tabbatar da zaman lafiya sai an bi ta kansu an kusance su. Wannan kungiyar za ta yi tantancewa da duba a game da musgunawa da kuma haƙoƙin ɗan adam. Daga nan kuma za mu bi hanyoyin da suka dace don ba su haƙoƙinsu don su samu diya. A naji ɓangare shugaban kwamitin Abdallah Madu ya nuna yin hakan wani samun kyakkyawar numfashi ne mun samu masaniya kan ababuwa da dama da ba mu sani ba kuma za mu kokowa kare mu. wannan kwamitin da mun kasa mu mu dagara ga ubangiji akwai abubuwan da da ba mu sani ba mafi yawa nan gaba tunda an jo an wayar muna da kai aka gwada muna abin da za a yi insha Allah rabi ba mu shayawa za mu bi kawai kawai mu wayar ma kowa kai wannan abu za mu shaya bisan girkin wannan kwamitin ya zo ne bayan 'yan makunna da aka suka kawo wa tsohin mayakan Boko Haram da suka tuba agaji ta hanyar samar musu aikin yi a cibiyar bada horo ta gudumariya. Wasu 'yan bindiga sun sace wani jami'in kiwon lafiya a ranar talata da ta gabata a likitar ƙauyen babban rafi yankin Maraɗi. Yana kan haisa ta zuwa cin kasuwa a wani ƙauye da ke kusa, a yanda 'yan bindiga suka fito masa. magajin garin gundumar safo ya ce ya yi iyakacin amfani da dukkan hanyoyi domin a sako shi iro kokono wato magajin garin safo a cikin rahoton muhammad mamman euh, a ranar talata ce wajen karfe tara zuwa goma na sahe za ya kasuwar gabi daga babban rafi zuwa gabi da ya zo cikin gandun bushiyar ne suka tar da barayi 'yan bandiga daɗi da suka ɓoye suka yi musu kwanton ɓauna daga shigarsu cikin cikin gumbin sai barayin suka harbi mutum biyu. Shi kuma da yake shine a baya bisa motonsa DT sai suka kama shi. ba su raunata shi ba sai suka yi awon gaba da shi biyun da suka raunata an kai su a can asibitin maradi guda ya mace gudan kuma na cikin jinya a asibitin magidanci ne a'a ba su yi kira ba yanzu za mu roƙon malamai da su yi fatiya su roƙi Allah insha Allahu in Allah yarda za a sako shi insha A su kuma mazauna unguwar Tadalanfai wato na nuna damuwa kan kasancewar masu neman mafaka da ke zaman dirshin tun yau da 'yan kwanaki a gaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Agades a cikin rahoton Anise Karemu. shugaban unguwa ya bayyana mana cewa miyasa mutanen unguwar suke nuna damuwar tasu malam jibrina muhammad wannan mutane fa saboda allah damuwa suna da ita gaskiya wanga komawa tasu gwandama da yanzu kan titi suke zube talakawa ni ne suke kawo makara saboda allah a san dabarar da aka yi da su mutanen nan gaskiya zaman su wurin nan ba zai yi ba cikin talakawa in dare yi fa ba mai fitowa ga tsakanin kofofin mutane suka shanya tabarmi suna kwance wanda yake mutum ya kai wajen dubu ma suka ce mana ba ya da shalanga ba bai da fusari saboda Allah malati da kakkawo tsakanin mata da yara haka ai wannan ba sai ma an faɗi ba kowa ya sani kuma wannan mutane da ka gansu da farin ma maganar da muka yi ta farin sarin su da sarin yaran mu ba ɗaya bane yawancin su yara ne daga shekara ashirin kai kasa ka musu magana ma ba su kula da kai ba wani kallo suke maka daban unguwa duka ta sorata baki ɗaya hirgice ake ba wanda yake jin daɗin fitowa ko yayi wani abu da daddare babu kuma na ga sekiritan ma ba yawan zuwa ba yake balle ya zamanto yana gewayawa ya san abin da suke ciki ko da sakaddare Wata mafita ta farko a cikin rikicin manoma da makiyaya a gundumar karkara ta Yelu a cikin wannan bangare na yankin wato ce jihar Gaya wani filin ciyayi ne da ake kira dan kuna yanzu ya kasance na kiwo domin dabbobi. Karin haske daga Sule Halidu shugaban makiyayan jihar Gaya a cikin rahoton Fadel Alu. An yi taro, taron nan kuma ya yi muna daɗi sosai tunda an sirya tsakanin manaumi da macayi Wani wuri ana ce masa dankuna kumin da yelo. Ya daɗe ana ɗan rikici rikici kaɗan kaɗan a ciki. Duk sun taɓa wannan wuri macayi sun yi noma a ciki kuma manaumi kuma sun yi gonaki su ma a ciki. An ka tafi an ka haɗu. perfe de Gaya, sef de Canton de Yelo, mayar da yelu sun gaya musu wannan wuri dankunan nan ba wurin na da ake zo a kewaye za a yi noma a ciki zame kiwo kawai ake yi kuma kiwon nan in kai ba hausa ne kai ba safar me ne kai ba fulace ne in dai kana da dabbobin ka za ka zo ka siga a nan ka yi kiwo ko ka fito daga mali ne in za ka wuce kana iya ka zo ka zamna kai wata ɗaya wata biyu ina zi daɗe dama an samu dai komin an yi bali zai kenan yanzu ina samu komin da tunuga komin da bengu komin da bana kumin da tanda an yi mini haka ni kamar na futa kenan an rage mini aiki A cikin wannan lokaci na sanyi a gundumar Agadas ana samun cututtuka na lumfashi a matsayin misali tsakanin watan Oktoba da Nuwamban shekara ta tara yankin ya samu mutane 3,414 da ke fama da tari da majina da kuma yara 1,330 da ke fama da tarin gaba jarirai zuwa masu shekaru biyar da haihuwa a cewar dr abdul rashid haruna likita a likitar agadas a cikin rahoton musa mamman muna karɓar halayen cututtuka na matsalar lumfashi mai sassauci da wa'anda suka shiga kamun mura wajen yara sabbin haihuwa zuwa 'yan shekara biyar daga oktoba zuwa nuwamba ba mu kammale na watan disamba ba tukun mun ƙididdige hali dubu uku da dari hudu da goma sha hudu na tari da majina wajen manyan mutane tari da majina mun kididdige hali dubu da dari bakwai da tasa'in da bakwai pneumoni mun kididdige hali dubu da dari uku da talatin wajen sabbin haifuwa zuwa shekara biyar daga oktoba zuwa nuwamba wajen manyan mutane hali dari da ishirin da biyu amma a riƙe da cewar wannan alkalumman sun hauhawa ne dangance da kakar da muke ciki. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu. yanzu sai kuma rahotonmu na musamman rigakafi ya yi magani kamar yadda ake cewa tun yau da 'yan makonni ne wata tawagar kungiyar ong medicom eh, na shiga unguwanni matalauta na birnin mai domin binciken cutar siga da hawan jini ga jama'a kyauta wakilinmu wato olivier asogubavi ya halarci ɗaya daga cikin wuraren da ake wannan aiki ga rahoton da haɗa mana Kowace Asabar da Lahadi wata tawagar kungiya mai zaman kanta ONG Medcom na zagaya anguwa guda ta birnin Yame domin aiwata bincike kan cututtukan jabet da hawan jini kyauta. A cikin watanni biyu kusan mutum dubu biyu aka wa gwajin. Jamila Ferjani, shugabar ta ONG ta bayyana dalilin zaɓin wannan kalar cututtuka. Mun zaɓi cututtukan da ba a ɗauka daga wani zuwa wani saboda sun zama wata annoba a duniya da ma lahirin ƙasashen Afirka. Gashi kuma sun kwashe kishi 76 cikin 100 na rasuwar da ake samu a faɗin duniya. A cikinsu kishi 80 cikin 100 ya shahi ƙasashenmu. A cikin angoyin kewayen birnin ne aka gudanar da wannan ayyukan gwaji bisa ga tambayar me yasa aka zaɓi wannan ɓangare. Dr. Jamila Ferjani ta ba da amsa kamar haka. Euh, Yau wata biyu kenan da mu ke zagayawa unguwa-unguwa a ranakun Subdu da Lahadi daga karfe tara zuwa karfe uku na maraice don yin gwajin cutar ta hawan jini da ta sukari ga jama'a da ke bakin gari saboda su ne ba su da wani hini. Wannan cututtukan kuma maganin su da ɗaukar nauyinsu suna da tsada sosai. Gashi kuma wannan mutanen ba su da halin yin maganin da kuma ɗaukar ɗawainiyar cutar. A satin da ya shuɗe, anguwar shiya ta biyar ta nan yamme ce ta karɓi ziyarar tawagar doktar. A fitar wani lacizo mai kimanin shekaru hamsin ya bayyana muna cewar ko me yasa ya waje ba a yi gwajin. Na zo ne a duba lafiya na, saboda idan mutum bai da lafiya shi ba komai ba ne, lafiya tana gaban komai, idan baka lafiya baka iya yin komai baka tafiya ko ina. Ita kuma wata mata 'yar shekara arba'in zamne karkashin wata rumfar cibiyar kiwon lafiyar ta ce bayanin da tawagar ta bayar sun gamshe ta. Na ga yadda lahiyar jikina take, na ji daɗi sosai saboda ba da cutar sukari, amma ina da cutar hawan jini an bani magani an ce in bi ka'idodin da likita ya ce. Neman sanin matsayinsa a kai na taimakawa ga magance wannan cututtuka da ake cema cututtuka masu laɓaɓe a hankali kuma da ke haddasa ɓanna kan rashin sani ko kuma sakaki. To ƙarshen labarin namu kenan.